Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Nigeria ƙasa ne ya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya mu haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, don uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. na tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya da kiyayi mu bar gamilanci da bambanci a junanmu mu haɗa kiyayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. idan na fita kuwa in kana bukata ka zo barna ku zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. Idan kana Kano in kana bukata ku je iko ka zauna Najeriya kasa da ya uwa da ya uba da ya. hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ya uba ɗaya. Hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, ya ɗaya. general obasanjo ya taimaka najeriya najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya general buhari ma ya taimaka najeriya najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya Jonathan Gawat ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ya. Musa ‘yar Adwa ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ya. Ali Sharifu gwamna ya taimaka a Borno a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Ma Mustapha Shehu ya taimaka Najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. lafiya limi alheri yau fa mun yi bako yau ba kai ake so a ji ya kai ji da to ba komai ai ba ko bako mu duka ne shi yasa ba komai <laughs> yawa ba bakon amurka bakon abar ya huce yawa bako ne dai na abar ya huce amma ba ba Amerika ba eh, abokin mu dan jarida ado hazan mun sha ba hmm. tare da lokacin ina wakilin murya amurka ado hazard yana wakilin Dote Vele Shehu Saulawa yana wakilin BBC to bukan tafi tare a lokacin can shekaru sama da 20 da suka shige. Mu muna can wani wuri a mu. Shekaru sama da da suka shige. Lokacin mm. babu da babu wakilai da yawa dai a sashen Hausa to a lokacin nan ni ke ɗaukar rahotannin Binuwe jihar Nasarawa, jihar Plateau, jihar Bauchi, jihar Gombe. Duk irin girman sun nan? duk girin girman su nan. Allah sarki. Lokacin. Mukan tafi in wani samun ya haɗu ko dai a Jos ne ko a Bombe hmm, hmm. ko a Bauchin nan galibi uh, mukan haɗa kafa. Allah sarki. Shi ne bakon ma a <laughs> bar ya Kamar yadda dai a da nike yi da su Ida Ali. yawwa haka haka haka hmm. eh, kai aka ce jiya ba yawwa gaskiya fa wasa wasa an haura ma 20 baya Allah sarki <laughs> da wannan wannan ya zama tarihi na ake cewa a karamin tarihi ba kuma eh, wato muna <laughs> muna ba bakonmu kafin shi ma mu ba shi dama ya gabatar da gaishe-gaishen nashi kamar yadda muka saba yau dai eh, baba hmm. mun yi rashi Gaskiya. Zan fara da mika gaisuwar aziya ga abokan aikinmu ko? Haka ne. Eh, a Sarfilu Hashim Gumel domin rasuwar kakansa. Haka ne wato Alhaji Muhammad Hashim mai girma dan makoyon Gumel kenan. Wanda Allah ya eh, rasuwa a eh. wannan mako ko in ce shekaran jiya kenan. Eh, eh haka to Allah ya ji kansa sai kuma shi kuma abokin aikinmu eh Muhammad Hafiz Baballe ba na wato eh shi ma wadda gogwarsa ta rasu da ta rasu haka ne Hajiya Hadiza Baballe ita ma daga Kano Allah ya eh. mata cikawa haka yake to Allah ya ji kansu Allah gafarta musu Allah ya sa su huta mu kuma Allah ya kyautata mu amin summa amin ban kwana nake ba masoyina na tafi sai wata ran To kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ana da raki yau ma. Hmm. muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan da Daliop Matkondo to wannan suna na biron Haka. Na dai faɗi Daliop kai hmm. na kuma faɗi do kai eh. to Matkon din nan Allah ya eh, sa. Allah sa kin same shi daidai. Allah ya sa kin same shi daidai. <laughs> To da Daliop Matkondo hmm. da kuma iyalan marigaye saje umaru mai lafiya waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu deborah dalio matcom mm. da dauda saje wanda ake wa lakabi da dawud za a ɗaura auren ne ranar ɗaya ga watan mayu da karfe goma na safe a majami'ar ekuwa kura da ke kan hanyar dam road a gida dubu a bauchi mm. sai kuma auren tsakanin iyalan Mr. Ahmed Bature Dogos da kuma marigayi Nuhu Barde waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu Ashiru Bature Ahmed da Hannatu Nuhu Barde za a ɗaura auren nasu ne su kuma a ranar Asabar dinnan a wato yau dinnan kenan. Mm. Da karfe goma na safe za a yi auren ne a majami'ar Ekuwa ta ɗaya a Bundot Das. karamar hukumar da suke nan ta jihar Bauchi to aure rakin nan duka a Bauchi za a yi su ba Allah sarki ashe ashe za a yi za a sha buki a Bauchi wannan mako garin masa kenan ashe za a ci masa za a ci masa eh. original hmm. <laughs> To eh, kai ma kana da gaishe-gaishen aure Eh wannan gaisuwa ce zuwa ga Alhaji Lukman Abbas tare da amaryarsa sai sayyada zina kenan wacce tana aiki a zuriya fm gidan rediyo ɗaya ne da muke aiki tare da su su ma suna ɗaukan wato shirye-shiryen sashen hausa da murya amurka ma'aikacin wurin ce wanda alhaji lukman abbas mai ruwan luke spring wata ya aure ta a makonni biyu da suka wuce to muna musu fatan alkhairi allah kuma ya bada zuri'a ɗaya ba Amin su mu aminto baka mm, zuwa eh, eh, babban bako. Ba na da gaishe-gaishe. Sai mu fara da gaisuwa kamar da kika faɗa cewa tun da kin ce gaisuwan an fara gaisuwan ɗaurin aure ni ma akwai na yar Shu'aibu dan kama da aka ɗaura aurenta yan kwanaki ba da suka wuce. Muna musu fatan alheri da kuma Allah sa gidanta ne ya albarka ya kamar da ke faɗa takalmin kaza raba ka mutu. Matar aure na mai siffar da nake nema mai kyawun sani. mata ma mu dan je wajen gaishe-gaishe akwai Yusuf Babaji Jalam ɗalibi mai neman sanin makamar aikin jarida da Bala Muhammad Damban wanda masu sauraron ku ne a koda yaushe. Akwai Abubakar Ibrahim Atlatan Mafara da malaminsa Abubakar Abdullahi duka a sashen koyon aikin jarida na makarantar kimiyya ta Atlatan Mafara. Akwai kuma wani aboki da ko abokin Abdulwahab ne wato Garba Tela Yarwa Ganau Dil Gombe. Aga sunayen sun yawa da Yarwa Gana da Wudila kuma da Gombe shi kuma wanda yake son koyaushe wai an dauki labarin shi baya so a yanke a samu shi haka nan akwai Muhammad mai kayan miya Auji Kwatas Gombe sai mu je ga Haruna Tajiri da Bawala Kado a Kankiya da kuma Sani Muhammad Kankara a can jihar Katsina kenan sai akwai Lawal Shu'aibu da Lawal Adamu da Salele Muktar da Yusuf Ahmed Labaran a FGT Daura akwai Lawali Jikan Nana da Maryam da Salamatin Abubakar da Muhammadu da Yansu Abdullahi Ahmadu duk da babansu ma Alhaji Ahmadu a kofar faru daura. Akwai Aisha a Yakubawa zangon daura da Asiya da take tarki a can karamin hukumar zangon daura da dai sauran 'yan uwa baki daya. Gaisuwa ga dandalin Dankama da gaisuwa ga dandalin Garba Sani Plaza da tashar Abdullahi Kole da sauran 'yan majalisarsa da kuma shagon Arma Ya'u da ke Bauchi duka a tarayyar Najeriya. To, to muna ƙara maka barka da zuwa wannan zauren. Eh, kafin ka bace eh. wannan buhun labaran da yake magana nan. To, ka san mako da ya shige mun ba da labaran mahaukata ko? <laughs> Mahaukata guda uku. Ita binta Amin tana cewa wance mahaukata uku amma ita bi ta gani a cikin labarin. Sace duba. Kadida ya tsirara. <laughs> Domin mun ba da labarin mahaukata guda biyu a kasuwa ba ɗaya tafi na tsirara ɗaya ya tuba kashi ya ce kai. Ya tabbatar da shi ne ya fita. <laughs> Da kuma wanda shi kuma aka kwantar da shi a asibitin mahaukata ya samu ya eh. koma gida ya mm. kira su a waya ce duba ɗakin nan ku ga ko har yanzu ina nan <laughs> tabbatar shi ya gudu muka nemi sani a cikin su nan wane ne hauka dai ma hauka gaskiya to galibi baba waɗanda suka rubuto dinnan sun ce wannan wanda ya tuba kaya ba mai tafiya tsirara shi ya fa hauka hmm. to mun samu sama da mutane ɗari biyar suka amsa wannan tambaya to muna mika gaisuwa ga kaɗan daga cikin waɗanda hannu ya iya ɗiba Usaini hmm. Dangote Karasuwa da Muhammad Fari da Abba S. da Binta Amin din wanda take magana bi ta gani sai kuma Salma M. Sani da Abubakar Muhammad da Nazir Nazi Ismail sai Ilyasu Ibrahim Kedi bushiya da Ahmed Muhammad da Usman Hassan Amir sai Yakubu Yakubun Sarkin Yaƙi. da Nasiru Sahabi sai Nasiru Albani da Sani Mahmud hmm, da Hawa. Yadda kika ganshi kuke faɗe shi haka. Gaisuwar abar ya huce wadda za mu shiga birnin Kumasi. zuwa ga sununu da uwar gidansa da ake kiranta hamdiya da ma 'ya'yansa umma hajara da kasimu da adamu da umar khairi da kuma iyalan gidan marigayi limamin musawa na kumasi alhaji saidu marigayi kenan to muna maka gaisuwa da fatan alheri ga baki ɗayan iyalinka. Baba dama mun fara mu tambaye ka ya fi dauka haka ne haka ne ko to sai muka bako shi kuma kwarai mm, kuwa kuma wannan ai muhimmin abu ne shi duk da yake ba wannan ne kake eh. <laughs> karin farko da ya zo Amurka ba. Na ga abin mamaki dai da dama da na shigo nan ba kamar a gida ba can Najeriya komi a tsare yake komi a tsare ana bin doka da oda kamar yadda aka saba a nan wannan kasan kowa na tsoron doka so amma kuma wato ba zan iya ga miki komi ba sai dai in ce miki na zaune bai ga gari ba abubuwan da suke bani mamaki a nan amurka da hanyoyi da dama ko ina ka je zaka ga motoci layuka kamar shidda biyar za ga suna tafiya waɗansu a sama waɗansu a ƙasa waɗansu ma ƙarƙashin ruwa a cikin tunnel muka bi da sauransu akwai lokacin kuma da shi kamar shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha ya zo ɗauke ni ya zaga da ni cikin garin washington baltimore new jersey da sauransu da muka zazzaga da shi na ga abubuwa dama sai kuma na takunkumi saboda dokar covid-19 ake fama da shi a duniya duniya kowa kika ganshi za ki ganshi da takunkumi a jikinsa a ina ne a masallaci ne a coci ne ko ina dai ka shiga a cikin mota ne a caguna da muke zuwa kan manna notice cewa kada ma ka shiga in baka da wannan takunkumi a ka. saboda tsoron abin wannan annoba da ta bullo kai a duniya na dai ji daɗin zama da na zo din na dan gaji kuma sannan na ce dan huta tukuna kafin in ƙara ta yawatawa in je mu gaggaita da ku da sauransu to ka ji abin da ya burge bakon namu a fannin labari kuma shi ma tun da ya shigo na yake cewa yana da eh. labarin santi ina eh. cewa ko dai kai ne kai santin nan kake dai baka <laughs> kai ta baba ga da eh. To sai santin da kika ce an yi ba wani bane ya yi wani abokinmu ne da muka muna cin abinci bayan mun yi buɗe baki sai aka yi shiru ana kowa na cin abin da yake gabansa sai ya kalli sama sai ce shin akwai wanda zai gaya min kuɗin siminti a alif ɗari tara da tamanin da takwas ko nawa ake sayarwa sai aka yi tsit aka ce to sai dai ko kuɗin buhun shinkafa a wannan lokaci sai ce a shi fa ba wanda yake magana ba aka ce mu kuma wannan muke magana aka bashi da dariya to amma wannan bai mishi daɗi ba eh, sai kuma mai shan rake shi ma ana shan raken yayi shiru yana ta shan rake yana shan rake yana shan rake sai ya ce ya daga da kalle sama sai ya ce to shi shin kamin tambaye ku in gege tsohon gwamnan nan na Anambra da aka tsige shi ina zai je yanzu tun an tsige shi sai wani ya ce ah to ba sai ya tafi makarfi ba ah, makarfi kuma aka ce yi eh. ya ce to yana da yan uwa a can wurin ne ya ce a ko noman rake ma a samu ya yi a wajen sai ce ah, haka ko to na haka da aka tsaya ki ce ki ce bako ya sauko da karfinsa saboda waɗannan labaran ayi ma da saki kafa waɗannan labaran biyu da wannan mai santin raken iko Allah da kuma Eh, eh, wannan eh zai buɗe bakin cin shinkafa a ah, subhanallah yana shirin santi na a lokacin eh, azumi duka ai sun na sai dai to shinkafa a ke dai da wannan mai santi raken waye ya fi santi la abin da zamu kafa kenan waye fi santi <laughs> To, ina ga lokaci ya kawo gaba su bili da haka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Baba ya kuma makeri. Da kuma bakon namu. Ado Abdullahi Hazard. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Kyawun na safe tauna sun rabci gimatar bauchi. Kyawun na safe tauna sun rabci gimatar bauchi. yi kare ni da kankan ba da zumuɗi ba gani ba kawo mana suke matar bauci. tashi ina yin barci ƙanshin waina ne a ya tashe ni ina yin barci ba gani ba kawo mana ciki ma babuti yawon yar gane tuyar waina ba sauta a gabani ba zan so auren wannan riba kauna kan girkin al'ada wannan shine riba yan mata yaya shin ko ba ku san tuyar waina ba kai min iya mai son ki masu